Barka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin naku na 77%. Sunana Liz Chu cike nake da murnar sake saduwa da ku. Ga abubuwan da muka tanadar muku nan da minti talatin. Muna magana akan fama da annoba sai kuma ga wata annobar ta kunno kai a Afirka. za ku ga da ƙananan yara masu burin shiga duniyar nishaɗantarwa, wato H-Town Kids daga unguwar Huruma da ke ƙasar Nairobi. Sannan kuma 'yan rawar ballet da ta ja mu zuwa duniyar wasannin daɓe da aka gudanar a Legas. A duk lokacin da ka ga ɗan sanda me yake fara zuwa cikin ranka? A faɗin nahiyar Afirka ana yawan korafe-korafe da rahotanni na cin mutunci da 'yan sanda ke wa mutanen gari ba tare da kwakwaran dalili ba. Mutanen da 'yan sanda suka ciwo zarafi a Afirka ta kudu suna can suna neman sauyi. A El Dorado Park da ke Soweto a wajen harabar caji ofishin 'yan sanda da ke birnin Johannesburg, 'yan sanda suka yi harbawa matasa da ke zanga-zangar nuna bacin rai da sashin roba a yayin da wasu 'yan sanda suka harbi wani matashi yaro dan shekara goma sha shida. Suna kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sannan 'yan uwa da dangi mu mun gaji da wannan abubuwan. Suna kashe mu kuma sannan suna illata mu. Don haka ba mu da kwanciyar hankali ta ya za mu samu kwanciyar hankali da su. Eh, Wanda a kashe wato Gina Natalie Julius baya ɗauke da wani makami sannan kuma gashi bagan hali ne. Makwabta sun ce an harbe shi ne saboda yakin amsa tambayoyin wanda suka yi masa. Yanzu gashi al'umma suna neman ba ba'asin gurin hukuma. Wani jami'in hukumar gundumar ya zo domin jin abin da yake faruwa ga mahaifiyarsa. Babu wanda zai san irin wannan raɗaɗin ko kuma iya ɗauke min shi. Lokacin da na je ganin gawarsa bai kamata a ce bai kamata a ce ƙaramin yaro ya yi irin wannan mutuwar ba. Mutuwar Natalia Julius ya zo ne yayin da 'yan sanda suke fuskantar zanga-zanga cin zarafi a duk faɗin ƙasar. Inda ake samun mutuwar mutane 300 zuwa 500 a kowace shekara. Mafi yawan 'yan Afirka ta kudu suna tuhumar kansu cewa anya kuwa har yanzu mahukunta suna bada kariya? Mako guda kafin mutuwar Julius mai razanarwa, mun kai ziyara caji ofishin 'yan sanda na Eldorado wanda aka samar a tsakiyar unguwar da ke tattare da tawagar 'yan kwaya wanda kuma 'yan daba wanda suke cin karansu babu baka. Da yawa daga cikin mazauna gurin sun yarda cewa 'yan sanda sun riga sun lalace da dahana sannan kuma kansu a haɗe yake da dilolin. Constable Kingsley da Kotse sababbin zuwa ne wanda suke da niyyar sauya mutanen gurin. A batun gaskiya ba na jin daɗi kwata-kwata ina jin ana kai ƙorafe-ƙorafe akan abokan aikina da kuma sauransu sai dai ina yawan gaya wa kaina na tsaya a iya matsayina domin na kawo canji akan koma mai za a ce akan Matasan 'yan sanda Eldorado sun kaddamar da yaƙi a kan dilolin ƙwaya a kullum. A yau kuma, Constable Kotse da Kinsey ne suka rabu da guraren haɗa magunguna ba bisa ka'ida ba, suka shiga kame tarin dilolin ƙwaya. Juya. Buɗe ƙafafunka. Ganin cewa 'yan sanda sun mayar da hankali sosai akan 'yan daban shi yasa suke samun kyakkyawan yabo. Hankali ya kwanta abin da 'yan sanda suke yi yana da kyau. Yana sanya mutanen garin suna samun kwanci hankali tare da yaransu. Ya kamata a ce suna tsayar da kuwa suna bincikawa da kyau. Shine abin da ya fi dacewa domin ba a taba gane mai laifin ba a gane su ko kaɗan. A wannan rahoto na shekarar 2019 da mujallar Corruption Watch ta fitar, 'yan sanda su ne ma'aikatan gwamnati wanda suka fi kowa almundahana da wasa da amfani da kuma matsayin a inda bai dace ba da kuma samarwa cin hanci gindin zama. Wani lauya mai suna Walker Stein da ke birnin Johannesburg ya dage wajen ganin sai an hukunta 'yan sandan da suke da hannu a ciki kuma yana wakiltar mutanen da aka ciwo zarafi. Ina ganin matsalar da ke damun 'yan sanda shine ba su samu kwakwaron horo ba, ba su samu shugabanci mai kyau ba. Shugaban 'yan sanda ya faɗa musu cewa su dinga scope skate da kuma dona, wato su dinga bugu da kafa da harbi da kuma naushi. Suna ɗaukar doka ne a hannunsu, sun ɗauka cewa za su iya yin duk wani abin da suka ga dama ba tare da wani hukunci ba. Can kuwa El Rado Park harba harban ya tsagaita. inda har yanzu mazauna gurin suke cike da bacin rai idan babu abin da ya canja sun ce sai dai a kone ofishin yan sandan suna buƙatar a hukunta yan sandan da suke baiwa mutane kariya da kuma yi musu aiki Ba iya cikin Afirka ta kudu bane kawai ake ta faman kururuwa a yi adalci domin kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda suke yi. Mun ji ta bakin mutane daga faɗin nahiyar tamu irin yadda suke ji a ransu game da 'yan sanda a ƙasarsu. Um, duk lokacin da mutum ya gamu da 'yan sanda a Uganda abin da yake fara zuwa rai ne na ɗaya rashin 'yanci na biyu azabantarwa na uku kuma na uku kuma kame ba tare da wani bayani ba domin irin fentin da 'yan sanda suka yi kansu kenan a ƙasar nan. ba kyau gaskiya abun babu kyau sosai yawancin mutanen da kayya suke kaucewa duwa da 'yan sanda abun babu daɗi a ce mutanen da ya kamata su bayar da tsaro su ne ake gujewa saboda mutum yana son ya samu kwanciyar hankali a gaskiya babu jituwa mu matasa muna tsoron wanda ya kamata a ce su ne suke bamu kariya a cikin al'umma ta demokuraɗiyya um, da zarar mutum ya hangi jami'in da ya kamata ya baiwa ɗan ƙasa kariya amma abin ba haka ba ne su ne suke cin zarafinmu ya kamata jami'an 'yan sanda su koma makaranta a koya musu irin yadda ya dace su kula da al'umma Lovejoy daga kasar Zimbabwe yana ba da shawarar cewa ilmantar da jami'an 'yan sanda zai iya taimakawa wajen shawo kan matsalar da ake fama da ita a Afirka. Haka kuma muna so mu kawar da alakar mu daga fuskantar matsala zuwa neman mafita. Shi yasa muka kai shirin namu na street debate zuwa babban birnin kasar Kenya wato Nairobi. Abokiyar aiki na Edith Kimani ta tattauna da waɗanda abin ya shafa da kuma 'yan gwagwarmaya akan menene abin da ya kamata a yi domin inganta alakar da ke tsakanin jami'an gudanar da hukunci da kuma jama'ar gari. Shirin 77% Haaland ya leƙa ƙasar Italy mun je kuma Jamus yanzu kuma gashi muna babban birnin ƙasar Kenya wato Nairobi. Kuma a wannan kasar ne a cikin watan Maris aka sanya dokar hana zirga-zirga domin ɗaukar mataki akan yaduwar COVID-19. Kuma kamar yadda hukumar kare ɗan Adam ta bayyana cewa mutane shida sun rasa rayukansu a hannun jami'an 'yan sanda. Saboda haka tambayar mai ita ce gurin wa za mu tunkara idan muna neman kariya daga 'yan sanda. Ni babu wani jami'in ɗan sanda a nan gurin mun riga mun aika musu da goron gayyata wanda ta riga ta kai ga ofishinsu amma ba su samu zuwa ba sai dai kuma shirin zai dora. Yanzu zan so na fara wannan tattaunawar da Perpetua Karaoke. Ta fito ne daga cibiyar kula da jama'a ta Koyole. To bayan wannan labarin cin zarafin da 'yan sandan ke yi ba bakon abu bane a gare ki. Ba karamin shafar dangin ki yayi ba. Shin ko zaki iya yi mana bayani abin da ya faru? A shekarar 2015 ɗan uwana ya rasa ransa ba bisa ka'idar shari'a ba. So, Don haka uh, tun a wannan lokacin na kasa bibiyar shari'a saboda ban san ta wace irin hanya ake bi ana gudanar da shari'a ba. To ko za ki iya gaya mana bayanin asalin yadda ɗan uwan naki ya game da 'yan sanda? Eto eh kamar yadda labari ya zo mana daga gurin 'yan sanda shine wai ya je gidan wani abokinsa ne wanda mai laifi ne shi Shi ne abokin nasa ya fice ya kulle shi ta waje a cikin gida. Shi ne lokacin da 'yan sanda suka zo sai suka kashe shi. Alhalin kuma da bindiga mai salansa suka yi amfani. Babu wata shaida da za a ce za a kama ka ko kuma wani abu haka. um, ga Demos Kiprano a tsaye a nan tare da mu daga kungiyar Amnesty ta ƙasa da ƙasa. Shin wannan ya yi kama da irin rautun da kake tattarawa saboda ka gane idan ana batun adadi ne babu ya an manta da su. A nan fa 'yan adam ake magana. A wane ne ake ciki a yanzu idan aka danganta shi da irin binciken da kake game da 'yan sanda? Eto uh, eh wannan ba bakon abu ba ne abin takaici a irin wannan abin da ke faruwa musamman a karkara ko kuma yankunan talakawa inda yaƙi da masu aikata mangan laifuka shine yaƙi da matasan yankin. Kamar irin abin da ya faru a Amurka a cikin unguwannin baƙaƙen fata yake zama da muni. Kuma mun ga irin uh, abubuwa da dama da suka dinga uh, faruwa a lokacin annobar nan ta COVID-19. An samu matsaloli har ashirin a ƙarƙashin matasa ashirin uh, wanda a cikinsu har da ɗan shekara goma sha uku. Wannan wannan ya zarce tunani. Muna magana ne daga watan Maris wato lokacin da aka samu matsala ta farko a Kenya. Mutane ashirin? Mutane ashirin. Okay. kenan zan so na tattauna da Waiban wanda shi mawaki ne sannan kuma ma'abocin hulɗa da yanar gizo kuma mazaunin wannan unguwa ta talakawa ta Masare. Shin ka taɓa samun kanka a yanayin wanda kake gani 'yan sanda sun yi maka ba daidai ba? Tabbas kuwa na sha samun kaina irin wannan yanayin sau da dama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Ba zan iya kirga hakan ba. Babu wani dalili saboda yanayin kamanni na kawai. Makes me criminal, yeah? saboda gashin kai na kawai na zama mai laifi irin haka ne yasa nake shan artabu da 'yan sanda lokuta da dama har ta kai na riga na saba wato ina iya baiwa 'yan sanda amsa ya danganci irin yadda ya tunkare ni eh um, ah, bari mu je gurin Mr. Waiganjo muna ta sauraron labarai marasa daɗin ji. Abubuwan da suke shigan maka ofishi dole sun zarce yadda ake zato, kamar adadin ƙorafe-ƙorafe mutane nawa kake samu gaba da ɗabi'un 'yan sanda. Tsakanin watan Maris zuwa kusan watan Yuni mun karɓi ƙorafe-ƙorafe kamar guda ɗari biyar amma ina son na faɗi cewa waɗannan kashe-kashe da 'yan sanda mm-hmm. alal misali waɗanda suka danganci daga wanda aka yi amfani da ƙarfin tuwo da samun mummunan raunuka har da kashe-kashen na 'yan sanda da sauran rashin ɗara 'yan sanda. So how many? To kamar su nawa aifowa ta samu ta hukunta kenan? an hukunta shida a bisa ɗaurin rai da rai da kuma hukuncin rataya amma ba na son kikali waɗannan adadin. Habba, ai, ya zama dole mutum ya yi. Mun fahimci cewa shari'a tana ɗaukar dogon lokaci saboda matsalolin da tsarin shari'ar mu take kunshe da shi. Idan na fahimce ka ƙorafa ƙorafa ɗari biyar aka samu a 'yan watannin nan kuma mutum shida kacal aka hukunta tun lokacin da aka kafa hukumar. Da farko dai duk ƙorafe-ƙorafen da muke samu ba sa ƙarasa zuwa kotu, sau da mu muke tace su muna duba iya abin da yake cikin ƙa'idojinmu waɗanda suka zarta ƙa'idojinmu muna miƙa su ne zuwa inda ya dace. Shi kenan ina godiya sosai tabbas na fahimce ka. A ah, Byron ban na zo gare ka tunda a zahirin gaskiya babu wani jami'in ɗan sanda a nan, amma kai ne mafi kusanci da su. Menene yake zuwa a ran jami'in ɗan sanda a lokacin da suke cikin wannan yanayin? Menene yake sa jami'in ɗan sanda ya zaro bindigarsa ya kashe mutumin da baya ɗauke da makami? Uh, Kasancewar na taɓa samun kaina cikin al'ummar da ke ikon da ba da tsaro, irin jami'an ba da tsaro na musamman ina da tabbacin cewa duk lokacin da za a ɗauki ran wani, to sai shawarar ta yi tsani matuka. Duk wanda za a ɗauki ransa sai da aka yi tunani mai zafi. Sau da dama akan gudanar da shawarar sau da dama a ɓangaren masu gudanarwa. Duk wanda za a ɗauki ransa sai dai an yi tunani mai zafi. Saboda haka sai an yi nazari mai zurfi don aiwatar da aikin tsaro tsakanin jami'an da kuma masu bayar da horo bi da bi akan wani aiki da za a aiwatar tare da yiwa masu aiwatar da wannan aiki bayani har zuwa ƙarshen lokacin da za a aiwatar da shi a takaice. Saboda haka shawara ta game da wannan lamari akan 'yan uwana 'yan sanda da ake magana a takaice shine shine dole ne sai sun dage sun yi aiki tukuru. Duk lokacin da suke bakin aiki wajen tunkarar rashin tsaro da kuma irin yadda ya kamata su dinga aiwatar da muhimman ayyukansu. Shikenan perpetua a gurguje da ke muka fara don haka ina son na ji shawarar ki ta ƙarshe da kuma abin da kike tunani da kuma yadda za a yi domin shawo kan wannan matsalar da ke tsakanin al'umma da 'yan sanda. Yawanci 'yan sandan nan da suke kashe-kashen nan ba sa sanya kayan sarki. Ba a iya tantance su ba mu san a ƙarƙashin waye suke ba saboda wasu lokutan idan mun je ofishin 'yan sandan don mu kai rahoto sai su ce mana ku dawo an jima saboda haka shawara ta anan ita ce Wannan mhm. tsarin gyara na 'yan sanda a samar da shi a dukkan faɗin ƙasar nan. Mhm. Saboda dukkaninmu 'yan ƙasar nan ne kuma ya kamata a kula da mutuncinmu. Eh, mun cancanci a kula da mutuncinmu. Na rasa mata yadda zan rufe wannan tattaunawar. Ina matuƙar godiya da kuka tsaya a nan gurin gashi har rana ma tana neman faɗuwa. Ina ganin abin da za mu tafi da shi shine cewa ana tambayar jami'in ɗan sanda. Wannan kirarin nasu wato utumishi kwawatai ma'ana aiki domin dukkan bukatu don kowa da kowa daga kuma jama'ar gari aiki daga gurin kowa. Mu ma ya kamata mu taka rawar gani a wannan lamarin mun gode. Godiya mai yawa gare ki Edith da kuma waɗanda suka kasance cikin sashenmu na Street Debate a Nairobi. Ga duk wanda yake buƙatar ya kalli cikakken shirin sai ya ziyarci shafinmu na YouTube kuma a tabbatar an siya. Za mu ci gaba da zama a Nairobi din a cikin unguwar Huruma, a nan ne za mu gamu da waɗansu ƙananan yara masu basira da suka ɗauki hanyar zama jarumai a kafofin sadarwa. Bayan na kalli wasu daga cikin bidiyoyinsu ga baki ɗaya na fahimci dalilin da yasa suka shahara kuma suke da dubban mabiya a Instagram. sawa kayan aiki da 'yar haraba sai kuma kamara sannan sai a fara. Iya abubuwan da ake bukata kenan mutum ya zama jarumi a Instagram. Waɗannan H-Town Kids ɗin daga unguwar Huruma ta birnin Nairobi suke a cike suke da buri. Ina son wasan kwaikwayo na girma. Barkwanci. 'Yar talla. Ina so in zama babban ɗan rawa a duniya. Ina so in zama mutukin jirgin sama. Shagandaga. Mai ɗaukar hoto. Yaran su ne jaruman, amma ita ras Maura ita ce mai shafin Instagram ɗin. Ta kasance tana tallan askirim ne sai kuma ta koya kanta yadda ake ɗaukar hoton bidiyo da kuma ta cewa Kusan shekara guda kenan da ta wuce ta fara yin bidiyoyi tare da yaran da ke unguwar. Tun tasowata akwai abubuwa da yawa da nake so na gana nayi a cikin rayuwata, amma ban same su ba shi yasa nake so waɗannan yaran su yi shi a maimakona. Wasan kwaikwayo da bidiyon waƙoƙi ba abu ne da ya fi ƙarfin waɗannan yaran ba. Yau suna ɗaukar bidiyon irin tasu tallan waƙar na Beyonce wato Black is King. Ga baki ɗaya wunin a ɗaukar hoto ya ƙare. An kuma gudanar da shirye-shirye daban-daban da kuma canza kaya. Sannan ana buƙatar ma'aikatan su mai da hankali akan ƙananan bayanan da ake yi musu. Wasu lokutan sai na kalli cikin waya domin daga gurin wasan, sannan na je na ɗauko ƙusoshi. madan gurin ce take gaya min abin da zan yi kamar yanzu ta ce mai in je in ɗauko keke yanzu haka wannan keken ya zama kamar doki kenan who are you feel like I'm not a king yet but like like I got potential for it but I'm not there yet 100% Muna ƙoƙarin ganin cewa kowane abu an yi shi bisa ƙa'ida sosai, saboda bidiyon ya kyau sosai. Shi yasa wasu lokutan nake zama mai tsanani ga yaran. Amma su dai yaran abin ya zarce wasan kwaikwayo kawai. Unguwarsu babu wata kungiyar matasa ko kuma wani abin yi. tun lokacin da na zo gurin nan ba na yin kasala kuma muna taimakon junanmu sosai. Ina son kungiyar saboda ba ni kaɗai bane a gurin sannan kuma akwai yara da yawa a gurin. Ina ganin idan wani ya dace ya yi nasara dukkan mu za mu ɗauki abin da gaske. Akwai munanan abubuwan da suke faruwa a cikin unguwar nan. ana aikata laifuffuka da dama wanda suke iya fada ciki. Can kan hanyoyin guri ne mai hatsari sosai. Mun samar da waɗannan ƙungiyoyi don kawai mu kubutar da yaran sannan su samu abin yi. Wannan sabuwar hanyar da Rose take yi na abubuwan nan da suke tashe ba wai kawai yana bayyana basira da hikimar yaran ba ne. Suna taɓa harkokin da suka shafi matsalolin duniya irin su gangamin nuna muhimmancin rayuwar baƙaƙen fata wanda ake kira da Black Lives Matter da kuma annobar corona. Muna son mu ga rayuwarsu ta yi albarka sosai, kuma a sami wanda zai samu basirarsu don haka su fi haka. Ba iya nan cikin hukumar ba a'a su ci gaba har su yi nisa sosai. Wata tawagar ta matasa da ke fatan wata rana su kai ga gaci a fagen nishaɗi shine ƙungiyar rawar balad da ke Legas a Najeriya. A halin yanzu mun san cewa rawar balad ta shahara ba a yawancin yankunan nahiyar Afirka. A takaice lokacin da nake tasowa a kasar Tanzania ban taba sanin waɗansu waɗanda suke rawar balad ba. Amma 'yan rawar nan na Najeriya cike suke da sha'awar abin da suke yi su ja hankalin wasu da irin rawar tasu. Idan kana tunanin rawa ballet ba lallai ne birnin Legas da ke Najeriya ya fara zuwa ranka ba. Amma ga Olamide Olawale rawar ballet ita ce salon da ya fi burge ta banda motsa jiki da kuma bayyana kanta. duk lokacin da na zo zan yi rawa na kan manta da komai ne kawai ni kawai rawa ta nake yi kuma rawa tana saka ni farin ciki yanayin da nake ciki yana bayyana idan ina yin rawa a manta da kowa kawai ni ina yin rawa ta ne kawai Olamide mai shekaru 18 ta girma ne a unguwar Ojo da ke Legas wanda ta sha fama da matsaloli na rayuwa. Amma da zarar Olamide ta tunkari fagen rawa sai ta manta da duk abubuwan da ke kusa da ita. ta kasance ɗaya daga cikin ɗalibai goma sha biyu da ke samun horon wannan rawa sau biyu a kowane mako. Wasu daga cikinsu ba su wuce shekara shida da haihuwa ba. Kun gama shiyawa ne? To yanzu abin da zamu yau haɗaka mai sauƙi zamu Daniel Ajala ya daɗe yana koyar da ɗalibai irin su Olamide a kyauta tun shekara ta 2017. Yana son ya samar da hankali akan cimma manufofinsu na rayuwa ta hanyar yin rawar ballet. Sai dai ba dole ne waɗannan manufofin a yaushe suna da alaƙa da rawa ba. wasu daga cikinsu ba su kware a rawa ba muna sane da wannan domin yara suna shigowa kuma su tafi irin wannan horon da ake bayarwa a gurin nan shine zai amfane su daniel shi ya koya wa kansa rawa har ya kwarance a kanta yana amfani da hanyoyin cikin unguwar ojo domin ya nuna irin basirar da ɗalibansa suke da ita wasu mutanen a fili suke nuna jin daɗin ganin rawar a kyauta wasu kuwa watakila ba sa iya nuna yabansu ga irin kwazon da ɗalibansa ke nunawa ɗin a fili saboda tasirin da ke da shi a Najeriya shi yasa suke jin cewa bai dace mace budurwa ta ɗaje kafafunta sama har ana iya ganin tsakiyar cinyoyinta ba amma abin ba haka yake ba gaskiya kwata-kwata Olamide tana da kwazon aiki ba don tana nuna basirar ta na yin rawa ba kaɗai amma har da shagon ɗinkin da take yi ma. Bayan ɗinkin da take yi, Olamide ta ci gaba da yin atisayen nata. Ban damu da abubuwan da mutane suke yi ba, ina yin abubuwa na ne kawai ni ni ce ni kawai ina mayar da hankali na ne akan abin da nake so, ni na san kawai abin da nake so. Rawar wata hanya ce da Olamide take iya jurewa kowane irin abu da ya zo mata a rayuwa. Daga ƙarshe dai, a kullum tana sanye da takalmanta na rawar ballet da kuma ƙawayen rawarta. Na san kuna sanar da sunan ƙasar Somalia, ƙasar da ke ƙuryar nahiyar Afirka, Ito, ƙasa ce da take zaman kanta take iyaka da Somalia. Tana da gwamnati nata, amma idanun duniya ana kallonta wani bangare daga cikin ƙasar Somalia. Mun haɗu da Asmahan Ahmad, iyayenta yin asalin oh, Somaliland ne duk da cewa bata girma a nan ba, amma ta yi namijin ƙoƙari wajen nemo asalinta. Sunana Asmahan Ahmad, an haife ni a ƙasar Kanada kuma a can na girma. Kafin na faro Kanada, na zaci Kanada ne guri ne da ya fi, kuma tafiyar mu ta farko shine zuwa Afirka lokacin ina shekara bakwai. Ina iya tuna mahaifiyata tana ce min za mu je Afirka, ni kuma duk tsoro ya kama ni, saboda babu wani abu da na sani illa irin kalan da duniya take yi wa Afirka. Tafiyar mu ce ta canza mini wannan tunani don haka ta fara zuwa da mu Nairobi sannan Mombasa. Sai na gaya iyayena cewa ina so na yi aure kuma na bi mijina zuwa Hagesa mu zauna a can. Sai su ya mummunan tashi saboda ba su da wata alaka ta Somalinan kwata-kwata. Lokacin da na dawo nan sai komai ya yi min wuyar sabawa da shi ga baki ɗaya na dogara da mijina akan ya nuna min gurare ya dinga kai ni ko ina ya dinga taya ni sadarwa tsakanina da mutane don haka abubuwa suka yi mini matuƙar wahala sosai. Babban abin shine bambancin harshe. Kasancewa ta uwa ko kuma kasancewar na samu ciki shine abu na farko da ya saka ni nazarin harkar kula da fata. Bayan na haifi ɗana sai ya kamu da cutar ƙyazbi lokacin da yake ɗan wata shida. Sai kawai na fara gwaji da man kwakwa da kuma kowane magani na halitta da zan iya shafa mishi a jiki wanda zai iya yi mishi maganin ƙyazbin. Amma babu abin da ya yi aiki sai kawai na hau yanar gizo. Na karanta wani abu game da man kaɗe kan cewa yana da matuƙar amfani ga cutar ƙyasbi. Wannan ne karo na farko da na gwada shi kuma ya yi matuƙar aiki. Sai nake tahowa da shi daga Kanada zuwa Hagesa. Bayan na kawo shi nan, sai ya zo ya ƙare, shi ne na fita nema a cikin garin. Amma yana da wuyar samu, saboda haka ni da mijina sai muke tunanin me zai hana ba za mu dinga kawowa cikin birnin nan ba. Lokacin da na fara gabatar da man kaɗe ga mutanen Hagesa, sai na lura da cewa suna amincewa da duk wani abin sarrafawa da yake ɗauke da hoton bature a jikinsa. Da zarar na fara yin bayanin alfanunsa, sai ka ga sun karɓe shi sosai. A gaskiya kuma mata da yawa da suka ɓata su da shafe-shafe, suka fahimci illar da yake musu ko kuma ya illata musu fuskarsu da yake yi, sun damu kwarai akan koman kaɗai zai iya taimaka musu. Don haka sun fahimci gaskiya cewa ba zai maganin illar da suka riga suka samu ba, amma zai iya taimaka musu su warke. Shawara ta ga matasan da suke son su dawo nahiyar su ita ce su buɗe tunaninsu, su kuma kwantar da kawunan su ga sabbin damammaki da za su koya domin su haɓaka. to new opportunities to learn and grow. Wannan labari naki da sanya ƙaimi yake. Idan kuma ka kasance kai ɗan Afirka ne da yake zaune a ƙasar waje sannan kuma kana shirin dawowa nahiyarka domin neman wata dama muna son mu ji naka labarin. Ku aiko mana ta mu na email 77 at dw.com ko kuma mu maɗa a kafafen sada mu. Mun kawo ƙarshen mu na yau, mun gode da jimirin kallo, Bari mu barku da wani mawaki daga kasar Namibia Kwaito mai suna Iz cikin wata wakarsa mai suna Magic yana kira akan haɗin kai da kuma ƙauna musamman a halin yanzu da ake fama da annoba. Ku sha kallon lafiya sai mun sake haɗuwa da ku a nan gaba. We forever wild.